وآل Muhammad wa ajil farajahum yan uwa masu kallonmu assalamu alaikum barka da sake haduwa da ku a cikin wannan shirin mai taken sarkin muminai a zaman da ya gabata alhamdulillah mun kammala magana a falala da matsayi na farko da muka fara tattaunawa a cikin wannan shirin wanda wannan matsayin shine matsayin aulabil mu'mini mu'minina min anfusihim wanda daidai gwargwado a bisa la'akari da yanayi da lokaci za mu iya cewa muhimman abubuwan da suke da alaka da wannan mukamin mun bayyana shi yanzu za mu zo ya zuwa ga mukami da matsayi na biyu ne wanda wannan mukamin da matsayin na biyu yana ƙarfafa da ƙara bayyana ma'anar muƙamin mankuntu maulahu fa hadha aliyun maula ta janibin cewa uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalle yana nufin ya sanya imam ala alaihi salam shugaba ne wannan yana ƙara ƙarfafa muƙamin aula bil mu'minina min anfusihim sannan wannan matsayin da za mu shiga wani matsayi ne da uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi amfani da kalmar a bayana wannan matsayin ya zo da ta hanyoyi mabambanta yanzu za mu kawo hanyoyin sannan mu yi la'akari da ingancin hanyoyin daidai da ma'aunan da malamai suna suke inganta hadisi bayan nan a hankula a hankula waɗanda suka ce hadisin kila yana da matsala mu yi magana a kansu bayan nan sannan mu zo ya zuwa ga saƙon da hadisin yake ɗauke da shi kamar dai yadda muka yi ma hadisin man kuntu maulahu fahaza aliyun maula wannan hadisin a haska muna hadisi mai namba dubu ashirin da ɗari ɗaya da saba'in yake cewa an imran ibn husayn qala ba'atha rasulullahi sallallahu ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sariyatan wa amara alaihim ali ibn abi talib فأحدث شيئا في سفره فتعاهد قال عفان فتعاقد أربعة من أصحابي محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكروا أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إمران وكنا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا عليه قال فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقال يا رسول الله إن عليا فعل كذا وكذا فعرض عنه ثم قام الثاني فقال يا رسول الله إن عليا فعل كذا وكذا فعرض عنه ثم قام الثالث فقال يا رسول الله إن عليا فعل كذا وكذا فعرض عنه ثم قام الرابع فقال يا رسول الله إن عليا فعل كذا وكذا قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرابع وقد تغير وجهه فقال دعوا عليا دعوا عليا دعوا عليا إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي وانا حديثي دم عمران بن حسين يكي شوى من زنق الله صلى الله عليه وآله وسلم يطور سريا رندنا وأمر عليهم علي بن أبي طالب ya sanya imam ali alaihi salam ya zama shugaba akan wannan tawaga din fa'ahdatha shay'an fi safarihi sai ya zama cewa imam ali alaihi salam ya yi wani abu a wannan tafiya din wannan sa wasu mutane guda hudu suka ɗauki alwashin cewa sai sun gaya ma manzan allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya auku ƙwada imran imran ne yake cewa a al'ada in muka dawo daga tafiya mukan fara zuwa gurin uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa sallam mai sallama bayan mun yi sallama sannan kowa ya kama hanya ya tafi zuwa sha'anin shi wanda zai yi gida wanda zai ce wani abu ya tafi ya yi abin da zai yi. ya ce a lokacin da muka dawo wanda kaga a bisa ɗabi'a dama ba sai an wuce gida ba za su je su yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sallama daga nan sai su kama hanya su wuce ya ce lokacin da muka zo fa dakhalu alaihi sai muka shiga gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗannan mutanen kuɗin da suka ɗauki alƙawarin sai sun gaya ma uban tafiya alhatam sallallahu alaihi wa sallam ana shigowa waɗanda kuma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ne sai ɗaya daga cikinsu ya tashi ya ce ya rasulallah ya manzan Allah haƙiƙa ali alaihi salam ya yi kaza ya yi kaza fa'ara da anhu sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kau da kanshi daga maganar shi sai ya zama ya yi kamar bai ci shi ba su maƙama thalithu na uku sai ya tashi sai ya gaya ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa ali ya yi kaza da kaza shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ce mishi komai ba ya kau da kai daga gare shi na uku ya tashi shi ma haka na hudu ya tashi ya ce ma manzan Allah hakika Ali yayi kaza yayi kaza fa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala rabi'i sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya juyo mana hudu din wa qad taghayyara wajhuhu huskar uban tafiya al-khatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta canza faƙala sai yake cewa da'u aliyan ku kyala ali da'u aliyan ku kyala ali me yasa kuka ko da yaushe kuna ƙoƙarin ku ci diddigen ala alaihi salam in sahat ta'ibin ya ce inna aliyan ku sani hakika ali minni waɗannan abubuwan da kuke cewa ali yayi hanya ta ce wa ana minhu ni ina kan tafarkin ali ali na akan tafarki na ni ma ina akan tafarkin ali alaihi salam wato tafarki na da tafarkin ali alaihi salam iri ɗaya ne wannan abubuwan da ali alaihi salam yake ba wasu abubuwa bane da sun tashi akan abin da na zo da shi ba wa huwa waliyyu kulli mu'minin ba'adi kuma shine waliyin kowane mumini a bayana shine majibincin al'amarin kowane mumini a bayana wannan ya zo a musnad din ahmad ibn hanbal a haska mana sunan littafin abu abdullah ahmad dan muhammad dan hanbal ashebani a haska mana sunan littafin wafatin su shekara ta 241 ta haƙiƙin sayyid ah, annuri ne bugun alamul kutub beirut ne bugu na farko shekara ta 1419 wanda ya daidai da 1998 a miladiya kenan littafi yana da juzi'i shida juzi'i na hudu shafi na 437 idan muka yi la'akari da wannan hadisi din na farko a cikin wannan hadisin ba a bayyana muna abinda imam ali alaihi salam ya yi ba na biyu abinda za mu yi la'akari da shi waɗanda suka kawo ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙara bayan na ɗaya ya faɗa uban tafiya bai ce komai ba na biyu haka na uku haka na hudu uban tafiya ya juyo rayuwar shi fuskar shi ta canza a bisa ƙa'idoji na addini da dalilai wannan canzawan fuskar uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa wasallam yana nuna cewa wannan aikin da suka yi ba aiki ba da ya dace da shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ba ba aiki bane da ya dace da addinin musulunci ba wa illa mujarradin kawai su zo sun faɗi ƙara da ma'anar kila an yi wani abu da suna ganin bai dace ba mujarradin su zo su ce manzan Allah wane ya yi kaza baya da buƙatar fuskar uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta dole akwai wani abu da ya auku ko dai abinda ala alaihi salam ya yi sun sani daidai ne amma tare da haka suka dage sai sun kawo ƙarar ali sun nuna cewa ali ya yi ba daidai ba ko kuma kalmomin da suka yi amfani da su gurin kawo karar kalmomi ne da ba su dace da ma'aunai na shari'a ba wa illa mujarradin su zo su yi ce imam ali alaihi salam ya yi kaza manzon allah sallallahu alaihi wa sallam fuskar shi ba za ta canza ba wannan yana nuna maganar su da abin da suke so su tabbatar wani abu ne da bai dace da addinin musulunci wa illa na farko ya yi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kau da kai na biyu ya yi wannan na uku ya kamata ya ce manzan Allah muna kawo kara amma mun ga ka kau da kai shin ƙaran nan da muka kawo ba daidai ba ne na ukun ya tashi ya sake faɗar abin da waɗancan suka faɗa shi ma aka kau da kai na kuɗi shi ma ya tashi ya sake maimaitawa wanda la aƙalla ya kamata su yi tambaya ne su ce ƙarar da muka kawo ne ba daidai ba ne wannan aikin da muka yi imam ali ya yi mu ba mu san ka zo da shi ba so a yi mana bayani ko wani abu da ya kama da wannan amma in muka yi la'akari da wannan ruwayar gabaki ɗaya babu kuma bayan da za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama da mujarradin ba su sani ba kuma sun yi amfani da kalmomin da ya dace wai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fuskar shi ta canza ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha ba yanda za a yi la yakhruju min fihi illa haqqun ba yanda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi haka wannan yana nuna ko dai abin da suke kawo ƙara a kai sun san cewa ala alaihi salam daidai yayi amma tare da haka kawai suna so su sauke girman alƙadari na ala alaihi salam ko kuma sun yi amfani da kalmomi gurin magana akan ali alaihi salam na sauke girman alƙadarin shi saboda su nuna abin da ya yi ba daidai ba ne lokacin da uban tafiya yake ba su amsa a bisa ɗabi'a ya kamata ya ba su jawabi da amsa ne daidai da menene abin da suka yi da abin da suke magana wannan yasa manzan allah yake ce musu da ni da ali mu ɗaya ne ba wai yana so ya ce ali daga gare shi bane shi ma daga ali alaihi salam bane ta yadda za a zo a ce muna saboda suna jini ɗaya lala kalla malam manzan Allah yana so ya ce musu tafarki na da na Ali iri ɗaya ne kuma wannan shi ne abin da zai dace da karar da suke kawuwa suna ganin imam ali suna so su nuna ali alaihi salam a nan yayi abin da yake a saba ma shari'a akwai buƙatar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya musu ali alaihi salam bai saba ma shari'a ba wannan yasa kuma sun fahimci haka wannan yasa imam ali alaihi salam yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da ni da ali tafarkin mu ɗaya ne wato wannan aikin da kuke ta kuka a kai bai saba ma ali alaihi salam ba babu shakka bayan da za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wai ya zama amsar da zai ba su wai shine da ni da aljinu asalin mu daya wala da wannan ma'anar cewa ni daga gare shi ne shi ma daga gare ni dai. ta yadda baya zama amsa da jawabin abin da suka faɗa wannan wani abu ne da uban tafiya ya ɗaukaka daga yayi irin ba da wannan amsa ne ƙari akan haka sai manzon Allah yake cewa ba wai kawai tafarki na da na al'iri ɗaya ba ne wannan muhallin nawa da nake a kai na zama ku bayana ali alaihi salam zai zama wannan waliyi ɗin wannan mukamin nawa da nake gudanarwa da kuka zo har kuka kawo min ƙara ku sani a baya na ali alaihi salam shine zai zauna a wannan mukami wannan kuma shine abin da ya dace da abin da ya auku na farko manzon Allah ya gaya musu cewa tafarki na da na ali ɗaya ne na biyu ya gaya musu wannan mukamin nawa na nake shugabantar ko ala alaihi salam shine shugaba a baya wannan za mu zo nan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala mu yi ƙarin bayani a kai amma me dalilin cewa wannan hadisin ya inganta zai iya yiwa za'ifi ne musamman da ya zama sheikh shu'aib al-arnaud ya raunata shi ya ce za'if ne wanda insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi magana akan magana sheikh shu'aib al-arnaud na cewa wannan hadisin yana da rauni amma kafin mu zo ya zuwa ga magana akan shi waɗanne malamai ne suka inganta wannan hadisin ko haska mana wannan ibara yake cewa wa akhrajahu أحمد ومن طريقه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قال وهو بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه وقد صح من طرق كما تقدم بيانه في المجلد الرابع فمن العجيب حقا أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في منهاج السنة كما فعل في منهاج السنة كما فعل بالحديث المتقدم هناك علامة الباني yake cewa wa akhrajahu wannan hadisi din hakimu ya fitar da shi shine da wanda muka karanta wa min dariqihi al-hakimu hakimu kuma ta hanyar ahmad ibn hanbal ahmad ibn hanbal ya fitar da wannan hadisin shi kuma hakimu ta hanyar ahmadu ya ya fitar da hadisin wa bayan Al-Hakim annai shaburi ya fitar da hadisin yace sahihul isnadi wannan hadisin ya inganta amma bukhari da muslim ba su fitar da shi wa wathaqahu az-zahabi allama albani yace talhisi din zahabi da yake a hannuna zahabi ya yi muwafaka da ingantawar da hakimu ya alama albani yanzu kai kana so ka ce muna saboda hakim ya ce ya inganta saboda zahabi ya yarda da inganci shi shi yasa ka yarda ya ce wa huwa kama kala ni ma a nawa binciken abin da suka faɗa gaskiya ne cewa wannan hadisi din ya inganta a nan musamman da ya zama cewa ya san ibn taimiyya ya raunata hadisin sai ya ce wannan hadisin wa huwa bi ma'ana qaulihi da ma'anar yana dai da ma'anar man kuntu maulahu fa hadha aliyun maulahu ne ya ce wannan hadisin shi ma ya inganta kamar yadda bayanin shi ya gabata a mujalladi na hudu ya ce wannan akwai ban mamaki sosai ibn taimiyya ya rufe ido ya yi karfin hali ya yi inkarin wannan hadisin wa takdhibihi ya karyata shi ya karyata shi ya karyatar da shi ya ce karya ne a manhajis sunna din shi yace kuma ba yanzu ibnu taymiya ya fara wa falalolin ala alaihi salam haka ba kama fa'ala bil hadith al mutaqaddim hunak kamar yanda ya gabata a hadisin man kuntu maulahu fa hadha aliyyun maula alama albani bayan ya kawo ma'anar da ibnu taymiya ya ba wannan hadisin sai ya kara da cewa me yasa ibn taymiya wannan aiki din haska mana ibarar shi yake cewa fala adari ba'da dhalika wajha takdhibihi lal hadisi illa tasarru wal mubalagha fi ar-radd 'ala shi'a ghafara Allahu lana wa lahu Albani yake cewa wala ban san me ta wani dalili ne ibn taymiya ya ga ya kamata yi karyata wannan hadisi din ya ce ba wani abu bane ni a ra'ayina illa tasarra ba ce sauri da gaggawa wal da wuce gona da iri a gurin ƙoƙarin yi mai yan shiarati raddi gafara Allah lana wa Allah ya gafarta mana ya gafarta wannan saboda yana so ya bai yan shi'a raddi abinda ya tabbata ya gangaro daga manzan Allah ya ce ƙarya ake wa manzan Allah wannan magana tana da girma ba manzan Allah yana cewa ibn taimiyya yana cewa ba haka ba ne amma tare da haka Allah albani ya nema mishi gafara amma 'yan shi'a laifinsa aka ce sun zage sahabbai 'yan wata ne hukuncinsu wutar jahannama ba su yi ba sayarwa wannan manzan Allah ya faɗa ya san manzan Allah ya faɗa ya ce ƙarya ne manzan Allah bai faɗa ba amma aka nema mishi gafara me yasa saboda shekul islam ne wannan a ina ya zo silsilatul ahadis silsilatul ahadis as-sahiha da shay'un min faqihiha da fawaid din shi marubucin littafi din abu abdurrahman ne muhammad nasiruddin ne a wafatin shi shekara ta 1420 bugun maktabatul ma'arib da nashar wata riyad ne bugu na farko shekara ta 1415 wanda ya daidai da 1995 miladiya kenan littafi yana da juzi'i shida a juzi'i na biyar shafi na 263 wannan da ya zama cewa ana min ishara da nunin cewa za mu je hutun rabin lokaci insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya nan sai mun dawo daga hutun rabin lokaci saboda haka a ci gaba da kasancewa tare da mu. uwa masu kallon mu barka da dawowa daga hutun rabin lokaci kafin mu je hutun rabin lokaci mun fara bahasi ne a falala ta biyu ta sarkin muminai imam ali alaihi salam a ibarar da muka karanta na kafin mu tafi hutun rabin lokaci tana ɗauke da inganta hadisin da muka karanta daga bakin malamai uku daidai da yadda shi allama albani ya ruwaita a cikin littafin shi na silsilatul ahadis a sahiha mutum na farko da ya inganta wannan hadisin shine hakim mutum na biyu zahabi mutum na uku allama albani kafin hakimu da zahabi da allama albani akwai wane ne akwai shi imamu ahmad ibn hanbal musamman daidai da ta'aliƙin da shi allama albani ya yi cewa ahmad ibn hanbal yana ruwaitar abinda a mahangar shi da ganin shi da fahimtar shi cewa ingantacce ne duk abu hadisin da ya ɗauko ya sanya a cikin musnad a mahangar shi da fahimtar shi wannan hadisin ingantacce ne wannan yana nuna lokacin da imamu ahmad ya sanya wannan hadisin a cikin musnad ɗin shi wannan yana nuna cewa a mahangar ahmad ibn hanbal wannan hadisin ya inganta sai ya zama muna da mutum hudu da a mahangarsu wannan hadisin ya inganta na farko ahmad ibn hanbal na biyu alhakim an-nishaburi na uku alhafiz abdahabi na hudu allama albani wannan kaga yana nuna cewa ya zuwa nan mun samu malamai hudu waɗanda ana la'akari da su a duniyar sunna da salafiya imamu ahmad da zahabi da allama albani ana la'akari da su a duniyar salafiya imamu ahmad da hakimin shaburi da zahabi a duniyar sunna ana la'akari da su imamu ahmad da alhafiz al-zahabi da allama albani a duniyar salafiya ana la'akari da santukansu wannan zai nuna cewa a mahangar sunna da salafiya wannan hadisin ya inganta ba na cewa wai wani malami kila in yayi bincike ba dole sai ya yarda da ingantawar waɗannan lala la aƙalla abin da nake cewa wannan hadisin ba wani abu bane da a duniyar karatu wai malamai sun jefe shi da rauni ba la malamai sun tabbatar da ingancin shi ne amma akwai mutanen da suka yi ma wannan ishkalin suka raunata wannan hadisin kamar sheikh shu'aib al-arnaud nan gaba muna da magana a kan shi da kuma abin da ya faɗa za mu ɗora abin da ya faɗa a teburin bahasi mu ga cewa abin da ya faɗa dalilan da ya kafa abin la'akari da su ne ko ba abin la'akari da su ba a haska muna wannan malamin na gaba hadisi mai namba talatin yake cewa an ibn abbas anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala li aliyin anta waliyu kulli mu'minin ba'di rawahu abu dawud at-tayalisi bi sanadin sahihin yake cewa wannan hadisin ne shine wannan hadisin da muka karanta a cikin musnad din ahmad illa kawai bai kawo cikakken me ya faru ba kawai ya ce ibn abbas ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce anta waliyu kulli mu'minin ba'di yake cewa abu dawud alas ya ruwace shi bi sanadin sahihin da isnadi ingantacci wannan a dunkula a takaice dama muna so mu tabbatar da mukami na waliyyi kulli mu'minin ba'adi wanda kuma shi wannan abinda muka yi ishara da nuni ya zuwa gare shi a wani littafi ya zo ithaful khiyara bi zawa'id al-masani da al-ashara marubucin littafin ahmad ibn abubakar ne ibn isma'il bugun darul watan riyad ne bugu na farko shekara ta 1420 wanda ya daidai da 1999 littafin yana da juzi'i tara a juzi'i na bakwai shafi na 184 wannan malamin shi ma yana kara tabbatar mana da ingancin wannan hadisi ɗin wanda ya gangaro daga uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani a dunkule za mu iya cewa hanya ta farko da wannan hadisi ɗin ya gangaro wace mun yi ishara da nuni da cewa la aƙalla a iyanan da muka tsaya malamai guda biyar sun tabbatar mana da ingancin wannan hanya ɗin akwai imamu ahmad akwai alhakim shaburi akwai alhafiz al-zahabi akwai allama albani sannan ga marubucin littafin ilhafin khira da muka ambata hanya ta biyu a haska muna wannan hadisin mai namba 3712 yake cewa an amra na husayn قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب فمدى في السرية فأصاب جارية فأنكروا عليه وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه بما صنع علي وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم فلما قدمت السرية سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقام أحد الأربعة فقال يا رسول الله ألم ترى إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا فعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الثاني فقال مثل مقالته فعرض عنه ثم قام إليه الثالث فقال مثل مقالته فعرض عنه ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب يعرف في وجهه فقال ما تريدون من علي ما تريدون من علي ma turiduna min aliyin inna aliyan minni wa ana minhu wa huwa waliyyu kulli mu'minin ba'di qala abu isa hadha hadithun hasanun gharibun la na'rifuhu illa min hadisi ja'far ibn sulaiman قال الشيخ الألباني صحيح wani hanya ta biyu da wannan hadisin ya zo wanda yake ɗauke da mukamin waliyu kulli mu'minin ba'adi yake cewa imran dan kusayin ya ce uban tafiya al ya tura rundunar yaƙi wanda kaga yana ba mu da dai wancan matani din illa kawai hanyar da wannan hadisin ya zo ta bambanta da waccan wasta'amala alaihim ya sanya shugaba a kansu shine ali ibn abi talib ya sanya imam ala alaihi salam a matsayin shugaba ya ce a lokacin da muka tafi a sariya din sai ya zama imam ali alaihi salam ya ɗauki kuyanga fa an karu alaihi sai suka yi mishi inkari me yasa za ka ɗauka sai ya zama cewa mutum hudu daga ciki ya zama cewa su sun yi alwashi da alkawarin cewa lallai sai sun gaya ma uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi sallan suka ce idza laqina idan muka haɗu da manzon Allah za mu bashi labari da abin da Ali ya aikata yake cewa al'ada dama shine in an dawo daga tafiya zai zama cewa kafin al'umma musulmi kowa ya tafi gidan shi sai an fara zuwa gurin uban tafiya al-khatim sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yi sallama sannan kowa ya koma ya kama hanya zuwa gidan shi a lokacin da wannan rundunar ta dawo suka yi sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ɗaya daga cikin mutum ɗin nan ya tashi ya ce manzon Allah baka ganin ala alaihi salam kata ya yi kata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kau da kai sannan na biyu ya tashi ya maimaita dai wannan abin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kau da kai na uku shi ma ya tashi ya faɗi dai wannan abin da na biyu ya faɗa sai manzon Allah ya kau da kai sun maƙamar rabi'u na hudu da ya tashi sai ya faɗi abin da suka faɗa fa aqbala ilaihi rasulullah sai manzan Allah ya fuskanto shi wal ghadabu yu'rafu fi wajhihi duk mutumin da ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zai fahimci cewa rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ɓaci bai ji daɗin abin da suka yi ba faƙala sai yake cewa ma turiduna min ali me kuke so akan ali wannan yana nuna alhaku wal insafu wani abu ne da dama fa kokarin su. don mutumin da ya yi tadabburi kuma ya kalli tarihi zai fahimci cewa an damu da sai an tabbatar da cewa ala alaihi salam ya yi kuskure an damu da sai an zo an kawo shi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wancan hadisin a zaman da ya gabata na buraida kaga shi ma da ya zo ya kawo kara za ka ga sun yi kama da wannan hadisin wannan mutanen kuɗin idan hadisi ƙisar ɗaya ce buraida ya riga ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ya bashi amsa me suke so idan ƙisar ba ɗaya ba ce ko dai waccan kisar ta riga wani yana nuna tun lokacin da imam ali ya yi wancan aikin buraida ya zo ya ƙara ƙara manzan Allah ya nuna mishi aikin ali ba fa kuskure ba ne wani abu ne da a shar'ance wannan abin da ya ɗauka daidai ne babu buƙatar waɗannan mutanen hudun su zo su take maimaitawa idan mutanen hudun nan wannan kisar ta riga babu buƙatar buraida ya maimaita wancan wanda kuma in ka bibi tarihi za ka ga cewa suna ta ƙoƙari akwai mutanen da su da gurin su shine su nuna ali alaihi salam ya aikin da ba daidai wanda da wani ali ne ya yi ba haka ga ana kai waɗannan ƙarerakin ba me yasa wani wani abu ne da akwai buƙatar masu kallon su yi bincike a kai manzon Allah sai yake ce musu maturi zuna min aliyin me kuke so akan alin nan wani yana nuna wani abu ne da kullun suna maimaitawa wani abu ne da sun sha fata na farko ya faɗa manzon Allah ya san wani abu ne da sun sha kwaso wannan yayi yayan su kawo mishi da sunan Ali ya yi laifi manzon Allah ya kau da kai na biyu ya kamata ya yi la'akari da uban tafiya kila a kaddara bai ji ba sai ya zo ya yi na uku kadan ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ji amma haka ya sake maimaitawa na hudu ya sake maimaita manzon Allah ya ce musu ma turiduna min aliyin mi kuke so akan alin nan ma turiduna min ali mi kuke nufi da alin nan wannan yana nuna hadafi da gurin su ko da yaushe shine menene su kawo laifin ali da aibin shi manzon Allah ya sake maimaita musu inna aliyyan minni wa ana minhu farki na da ta farkin ali ɗaya ne wannan abin ba wani abu bane ali yayi wanda yake ya saba ma shari'a ba wa huwa waliyyu kulli mu'minin ba'di kuma shine waliyin kowane mu'mini a baya masu kallon mu su yi hakuri su je su ruba ma zuciyarsu ruwan sanyi su bibinciki ruwayoyin hadisai abin da na faɗa za ka ga cewa akwai mutanen da hammi da gurinsu shine su tabbatar da cewa yanzu ga wani guri aliyayi ba daidai ba wa illa yau a zo a ce aliyayi tun lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba buraida amsa babu buƙatar wani ya zo ya sake yin wannan aiki din la aƙalla ko a zaman da ya gabata mun yi magana zuwan shi yaman na kiran mutane ga musulunci buraida ya kawo manzon Allah ya gaya mishi haka sannan aka zo maganar shekara goma ta ƙarshe shekara goma ta hijira shi ma waɗannan suka zo suka ce ali ya kwace waɗannan abubuwa waɗannan yanzu su ma gasu sun kawo ali ya yi kaza ali ya yi kaza wanda yake nema ishara da nuni ana da buƙatar ne a tabbatar da cewa yanzu ga wani aiki fa ali alaihi salam ya yi da ya tashi akan turban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma duk lokacin da suka kawo karan nan manzan Allah yakan gaya musu wannan aikin bai saba ma addini ba amma kuma tare da haka manzan Allah yana gaya musu amma sun daina kawowa lala yana da wahala kuma a ce na buraida ba wanda ya ji labari iya buraida ne ya sani bai ba kowa labari ba wannan runduna ce la aƙalla sun sani wanda aka yi goma shi ma runduna ce bayan da za a iya a ce wai ka cokar wai mutane wai ba su ji wannan magana ta uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa sallam amma tare da haka maimaitawa suke ta yi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa kuka kalli kalmomin ma turiduna min aliyin a can hanya ta farko ce me ke da'u aliyan ku kyale alimana haka me yasa kuke sai kun kuke sun sai kun tabbatar da ali yayi kuskure ce dawo aliyan ku kyala alan hakan mana ne yace cewa ma za turiduna min ali ma turiduna min aliyan ma turiduna min ali me kuke nufi ga ali wannan yana nuna ma kawai suna kokari ne su suna kokari ne kawai alhaqqu wal insafu su tabbatar da cewa ali alaihi salam yayi ba daidai su tabbatar cewa ali ya yi ba daidai ba uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa sallam kuma duk lokacin da suka yi yakan gaya musu wannan aikin da ala alaihi salam ya yi bai saba ma wannan masu kallon musu bincika idan wannan kisa tana da alaka da abin da buraida ya faɗa wannan kaga sai a ce to buraida ya riga ni manzon allah ya gaya ma buraida su ma suna zuwa suka sake maimaitawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sake gaya musu idan kissa din ba daya bace kila ta buraida ta riga me yasa waɗannan suka zo suka maimaita abin da buraida yi idan ta buraida ta zo bayan wannan me yasa buraida ya maimaita abin da waɗannan suka yi me yasa khalid zai bashi littafi ya zo ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma illa sai in za a ce bai san me yake ciki ba Khalidun me yasa ya bashi me yasa ya bashi wannan wasu abubuwa ne da in mutum ya girmama hankalin shi ya tsaya yi lissafi zai fahimci cewa tun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana raye akwai mutanen da suna da matsala da ala alaihi salam suna da matsala da ala alaihi salam kuma duk lokacin da suka yi yunkuri Mayan ɗiko anil hawa matuƙar sun yarda da mukamin manzan Allah na mayan ɗiko anil hawa wanda kuma da kansu sun tambaye shi ya gaya musu ko a wasa baya faɗin abin da ba daidai ba sannan ma'ujiza ɗin nan ta alkur'ani ta tabbatar da cewa manzan Allah ne ta tabbatar da cewa wahayi ake mishi amma tare da haka za su yi ta maimaita abu daya manzan Allah kuma yana ba su amsa amma tare da haka sai a zo a ce wai ka rufe idanunka wai kai wai ba za ka yi lissafi ba da tunani mutanen da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ta gaya musu suna kau da kai su ba su yi laifi ba amma kai ne da ka zo ka ce me yasa za su yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan wannan ya zo an gaya mai akan abin nan da yadda Buraida ya faɗa shine da waɗannan mutanen suka zo suka maimaita manzan Allah ya warware matsala a wancan lokacin me yana da ƙara dawowa da ita idan waɗannan sun riga na buraida waɗannan sun zo manzon Allah ya warware me yasa Khalid zai rubuta littafi ya ba buraida ya kawo me yasa mutanen da aka dawo yaman shekara ta goma suka zo suka sake maimaitawa wannan wani abu ne da akwai buƙatar mu tsaya mu yi lissafi da tunani a kai wannan yasa kuma in suka yi kuma abin da yake ƙara nuna ma manzan Allah ya san sun sani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya san akwai wani abu a bayan labule shine yanda manzon Allah din da yake rahama ga al'umma mai tsananin tausayi yanda yake mu'amala da su saboda yana jiyo ce musu maturi min aliyin da'au aliyan wannan yana nuna cewa wani abu ne da sun sani kawai suna kokari ne ta kowane irin hali sai sun tabbatar da cewa ala alaihi ya yi ba daidai ba wala Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗi wani abu akan Ali sai a rike shi a yi ta raddadawa kana magana sai a ce ma manzan Allah ya ce ali kaza ko kuma aya alkur'ani ta sauko musamman akwai waɗanda sun yi wasu abubuwa an saukar da aya alkur'ani a kansu wasu kuma sun sha jinin jikinsu saboda suna tsoron Allah ya saukar da aya alkur'ani a kansu akwai buƙatar a yi ta yin abu har Allah ya saukar da alkur'ani ya ce al yi ba daidai ba wanda kuma wannan ba su samu abin da suke so ba wannan ina zo hadisin da muka haska haska mana suna littafin aljami'a as-sahih sunan tirmizi marubucin littafin muhammad ibn isa abu isa a tirmizi ne bugun daro ihya turas al-arabi ne beirut ta hakikin ahmad muhammad shakir ne da saura littafi yana da juzi'i biyar tare da littafin akwai hukunce hukuncen alama albani juzi'i na biyar shafi na 632 wannan a dunkule hanya ta biyu wace alhakimu tirmizi ya inganta